Sashen Hausa na Tele Sahel kenan ya so mu gabatar da sa na yau dinnan Asabar yau muna ranar 30 cif ga watan Maris shekarar miladiya ta 2024 da ta yi daidai da ranar 20 ga watan Ramadan. A halin yanzu muna cikin daren Lahadi 21 ga wannan wata hijira tana da shekaru 1445. Masu kallon da sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkamu da haka barkamu kuma da sake saduwa da ku a daidai wannan hili na waɗannan labarai na yau. da za mu somawa da muhimmin tsarin nan na ƙasa tsari wanda majalisar ceton ƙasa ta bullo da shi a ƙarƙashin jagorancin shugabanta shugaban ƙasa birgediya janar abdulrahman chani tsarin da a ranar yau ne aka kaddamar da shi a jihar difa a ƙarƙashin jagorancin ministan da ke kula da albarkatun noma da kiyo cewa da muhammad alhaji usman abokin aikinmu abdulrahman bukari da ya halarci bukin ya yi kokarin hada mana rahoto akan muhimmancinsa da kuma irin yadda zai taka rawar gani sosai wajen bunƙasa noman gandari da kuma wadatar da nijar da abinci ga dai yadda rahoton ya kasance su dai waɗannan ayyukan da aka kaddamar a wannan ranar ta subdo a gandari sai dai a na cikin irin alkawulan da magabatan cnsp suka doka a kan zancen samo da wadatar cimaka wannan kuma domin kare kimar ƙasarmu da mutuncinta. a musamman ma a wannan lokaci na kokowar neman 'yancin kan mu kamar dai yadda ministan da ke kula da noma da kiwo ya bayyana a cikin nashi jawabi kamin kuma ya bayyana dalla-dalla irin ayyukan da shi wannan tsarin ya kumsa a ƙarƙashin jagorancin kamfanin onaha lissahi na hwari a cikin wanga tahiya ita ce wane ne yake da kuzarin yanzu yanzu daga amashi ya yi allah yana gani difa take da shi don ka shi ya sa zaɓe da abuwa na difa kuma zaɓe na biyu ya zama na yanzu wanda suka fara ba mu kuɗi ita ce fond na solidarity shi kuwa a cikin sasu na tsari a cikin misonkin da aka ba su difa tana zama tana cikin masakai da aka ba su na eh, a samu kwanciyar hankali ya zauna shi kwanciyar hankali bai iya zama an ba fara ba da cikin an ciki yana da yawa da muka zo yanzu nan garin a nan kamar yadda na gaya muku ekokin wannan guda biyu su ne za mu tasa an muka tasa su Eh, a yi mizamala kuma mu yi akwamfani makin duka wani za su yi sai mun yi an kadaran su kamar da aikinmu da muka saba yi da sunan onaha shi za mu fara da eka wannan guda biyu abu biyu na biyu wanda yake da mahimmanci a cikin wanga tahiya da muke shine eh, kariya wannan ta garin difa da kariya wanga ta ekoki don ka eh, ita ce dig a ganin fa'idar waɗannan ayyukan da gwamnan jihar difa ginaldo brigada ibrahim bagadoma ya yi godiya wadda ba misali muna so a isan mana da godiyanmu wajen shugabanninmu firizidan abdurrahman chani saboda ya shurare mu kuma ba tare da wani ɓata lokaci ba ya umarce ku da a biya mana bukatunmu. godiyanmu tana isa ga prime minister shi ma saboda shi ne mai ɗauko umarni daga wajen shugaban ƙasa shi ne kuma mashawarcin shi kuma shi ne yake yawalwatar da duk abin da shugaban ƙasa ya umarce shi ya yi godiyanmu muna isar da ita zuwa Madam euh, Madame Ruki, présidente du comité de gestion de FSS. Don saboda mun sha tattauna da ita, kuma ita ma tana cikin waɗanda suke goyon bayanmu. Bayan haka abin da nake so ku gane, mu dai mutanen jihar Difa mu muka fara yin Eh, eh, kuka muka kai shi hal sama an shurare mu an kuma ga su sun zo su biya mana bukata ya rage gare mu mu ne hannun riga mu kama aiki wannan abu in muka yi kanmu ne muka yi ma kuma ƙasa muka ma ya kamata mu san ciwon kanmu mu huta daga cikin harkokin abamu abamu allah tuni ya bamu tun da ya kawo mu ya ajiye mu bisa ƙasa mai albarka ya kawo ruwa ya ajiye a kusa da mu abin da ya mana saura ni aiki kayan aiki ga su madama biraraki jarmakwai shugabar gidauniyar ceton ƙasa albarkacin wannan biki dai ta yi kira kamar haka jama'a mutanen gifa lalle mun aza nauyi bisan ku nauyin babba tun da dai da ku ne muna fara da ku ne mun fara yau kenan ya kamata a haske ku yi madubi ya kamata a ce ku yi kishin kasa don kasanmu ya fita cikin arakan yunwa da babu kyau tunda dai an ce zancen kasa ne labusan nino mannan larduwe masamna garin difa maza da mata suma na godiya wadda ba misali a ganin wannan guri nasu a yau ya tabbata wannan aiki mun karɓe da hannu biyu kuma mun yi murna wannan aiki kuma muna cikin murna kuma muna cikin godiya da wannan abu da aka mana muna ƙara godiya da kyau da kyau zai kawo mana alheri sosai wannan aiki alheri zai kawo mana sosai saboda ba a taba tun da aka fara aikin sabalti ba a taba aiki wannan ba irin wannan aiki wanda zai kawo mana buɗe wanda za mu ji daɗin ko zuwa gaba ɗayan ɗayan mu sun ji daɗin ba mu ba tukunna insha Allah mun yi murna ba karama ba da muka ji an ce perimeter kenan duk wurin da yake ƙasa ta mamaye shi za a tada shi irin na da na lokacin muna yara ana kawo mu wallahi mu dai godiya dubu dubu dubu ga wannan gwamnatin kai mu sai mu ce ya ɗore baɗin baɗaɗa har abada ya miƙe talaka wannan dai talakan difa na imani da Allah kai abin da ya danganci harkar noma abin da ya danganci harkar ambaliya da muke gani ni na san ya zo ƙarshe tun da muka ga wannan kayan aikin tun farko mun ji ana hudi ana hudi yau mun gani kenan murna dai har ta ciki mun hudo ta muna godiya mun mun ji daɗin wani abin Allah ya kama mishi yanda yake kama jama'a ba mata kaɗai duka jama'a Allah ya kama mishi wallahi mun ji daɗin shi kuma a ƙara ka gani yanzu wannan abin da za a yi ambaliya kowace shekara tana damun mu yanzu wannan aka samu kenan bakin ambaliya ya ƙare balle mu mata ya ƴan daman ruwa can yake gangara kuma Allah zai ruha mu asiri kenan wahala mu bani ta wahala ta kare amma alhamdulillah wahala tana bisa shirin kariya wallahi mun gode a ƙara kuma a ƙara ka san mata bisu gajiya da nema muna so a ƙara kuma a ƙara kowa ya kama ma mace Allah zai kama mishi ba mace ita ce uwa ita ce diya ita komi kuma a travel mu mata maza suna yi mu mata muna yi kenan problem zai yi regle kuma ka gani yunwa za ta yi kasa kuma ka ga ambaliya ba ta bar ba kayan gona ba ta bar kai ko kayan aiki na gona ba ta bari ba alhamdulillah mun gode Allah kuma Allah ga isar mishi wannan aikin da ake yi ba na difa kadai ba ne mu a garinmu na nijar ne gaba ɗaya tunda a difa alhamdulillah muna da filin noma wanda zai ciyar da nijar a tsammanin mu haka nan ne to kenan aka gyara wannan filin noma da za a yi kenan nijar ne duka aka taimaka ma tunda a yanzu haka ba a yi wannan gyaran ba ma a difa muna rabitayen wasu region da sauran abinci kenan aka samu wannan aka gyaran fa alhamdulillah ku duka 'yan nijar za su yi daɗin shi kuma bayan haka mutane marasa aiki samari wanda ba su da aiki suna zamu za su yi aiki don saboda su ciyar da iyalinsu a cikin wannan matsayin yanayi da muke ciki bayan haka manoma wanda eh, ambaliyan ruwa na shekaru hudu zuwa uku da ya shahe musu gonakinsu da kayansu na aiki alhamdulillah yanzu in aka tare ruwan nan sun samu gurin aiki kayan su yi aiki kuma sun samu tallahi za a tsaya a yi aiki don saboda a ciyar da nijar gaba ɗaya mutanen jihar difa sun tabbata da cewa gwamnati ya sa niyan shi na gaba ɗaya na ya ga mun fita cikin halin fatara ko halin nema da hannun wani mu ma kanmu mu fita cikin wannan matsalar na fari na yunwa na roƙo wanda aka san kasashe suke ciki yawanci yanzu alhamdulillah da wannan tsarin wanda ministra na agriculture da elevage ya zo yau zai yi lansaman nan mun tabbata mun sa kafa a cikin abin da zai fudda jihar difa a cikin matsala na eh, bukata na eh, na cimaka bukatan cimaka shine babban matsala babban matsala wanda kasashe suke fuskanta insha Allah gwamnati a cikin wannan tsarin da ya ɗauka an sa tsari ne na gaba insha Allah cikin shekaru masu zuwa za mu fita cikin wannan halin na bukatan abinci ta hannun wani minista muhammad elhaji usman da ya ziyarci irin kayayyakin aiki da wani hata tanada daga bisani dai ya kaddamar da waɗannan ayyuka kamar haka. Daga nasa bangare ministan da ke kula da sha'anin kiwon lahiyar al'umma medecin colonel major garba hakimi ya kasance a yankin jihar da magaram ne inda yake gudanar da ziyarce-ziyarce domin kula da ƙoshin lahiyar al'ummar yankin. dangance da haka wato shi dai ministan ya gudanar da ziyarce-ziyarce a asibitoci da gidajen likita waɗanda suke cikin birnin da magaram a ranar yau dinnan da safe kamar yadda za ku ji ƙarin bayani a cikin wannan rahoto na kasu muntari da ali habu da farko ya kasance a babbar asibitin birnin da magaran wato hospital sannan da kuma santar ina nan na kara mai kula da masu wato karamin karhi ko in ce gajiyayyu haka kuma ya kasance a santar din nan na kula da maganar wato musguna ma mata a cikin zaman rayuwar mu ta yau da kullum da wannan santar na ɗiya mata da yara kanana wato santar mera amfan kafin ya kasance a ɗakin shawara na fadar gwamnan jihar da magaram inda nan shugaban ma'aikatar jiha mai kula da kiwon lafiyar al'umma dr faruk manzo ya kawo karin haske jimla bisa kan sha'anin kiwon lafiya a kan cikin fadin wannan jiha ta da magaram a dukkan wuraren da ya samu ya kasance mai girma minista ya isar da safifiyar godiya shi game da tururuwar al'umma da ke karbar shi alamar tabbatar da cewa jama'a na goyon bayan wato wannan mulki na majalisar sojoji domin ceton kasar nan tamu a tsawon gaba jornal da birgar abdurrahman chani sannan da kuma mulkin rukun kwarya a ƙarƙashin jagorancin fara minista ali Mamman lamin zain babu shakka mai girman minista yakan wani da wannan dama kai tsaye domin tattaunawa wato da al'umma ma'aikata da wakilansu ga baki daya dangance da yadda ake zartar da wannan aiki irin matsalolin da ake cin karo da su hanyoyin da ya kamata a bi da inganta abin da ya shafi tafiyar da aikin sannan da tsinkayen gaba yadda za a yi domin kwata-kwata sha'anin kiwon lafiya inganta a cikin ita wannan jiha. ya ce babban gurin da ke shaƙe kenan a zuciyar magabatan ƙasar nan tamu shugaban ƙasa janar da brigad abdurrahman chani wakilan waɗannan wato gidajen asibiti daban-daban sun yi unhani da wannan dama domin shaida ma mai girma minista irin matsalolin da ake fuskanta kamar na karancin ma'aikata kamar karancin kayan aiki da kuma ƙwararrun ma'aikata da ake kira da suna medicine specialist in ma mai girma minista wannan ba karamin matsala ba ce don mafi yawan wato ƙwararrun daktarorinmu ma'aikatan kiwon lafiya ba su san su yi jirgin ilimi na yadda za su ƙware bisa kan wannan fannin ko wannan fannin a sha'anin kiwon lafiya kamar yadda ake fuskanta a ko'ina cikin wato fadin ƙasar nan tamu don haka yana da kyau ta sake zane ƙwararrun ma'aikata su samu su yi jirgin ilimi na yadda za a samu wato specialist bisa kan wannan fannin ko wannan fannin mai girma minista ya yi unhani da wannan dama don kara jayo hankalin wato ma'aikata a yi aiki tukuru hanya ce mafi ala da za ta ba mu damar wato inganta dukkan waɗansu hanyoyi na ci gaban ƙasar nan tamu a takaice mu wadata da cikakken 'yanci babban gurin da ke shaƙe a zuciyar wato magabatan nan namu na riƙon ƙwarya ga baki ɗaya na faɗin ƙasar nan. har wa yau dai a jihar ta da magaram musanar da kucewa a cikin rangadin da yake yi minista wato ministan da ke kula da sha'anin kiwon lahiyar al'umma Madisan colonel Major Garba Hakimi ya karbi wani gidan likita da aka gina a wani gari da ake kira garin wato kashar Hulani. inda aka gina wannan gidan likitan tare da ban hannu abokan hudun Nijar kamar yadda kasu Muntari da Ali Habu suka yi mana karin bayani a cikin wannan rahoto. To babu shakka wannan rana ta Alhamishi 28 ga watan Maris babu shakka za ta kasance cikin tarihi na zama rayuwar al'ummar wannan karkara ta kacar farwa to kacar hulani wani gari da ke cikin departament ɗin ta inda wannan rana ce aka zaɓa domin bikin ƙaddamar da wannan makekin gidan asibiti wanda aka gina dangance da hulɗar mu da wato bankin nan ta islamiyya da ake kira da suna bank islamic development tare da goyon bayan asusun duniya mai kula da mata da kariya yara ƙanana wato unicef babu shakka da arkakashin inuwar wato wannan tsari na kula da kiwon lafiyar al'umma wani babban ne da ke kawo tashi gudunmuwa bisa kan haka musamman mayi kakau da dukkan waɗansu cututtuka na ɗiya mata da yara ƙanana da kauda duk waɗansu matsaloli da ke hana ruwa gudu wajen haihuwa ta ɗiya mata a takaice rasuwa da suke ko kuma 'ya'yansu ke yi a kan gwiwa an kashe zunzurutun kuɗi kimanin wato miliyar ashirin na faransefa babu shakka banda wannan likita akwai waɗansu irin wannan likitoci kimanin guda 65 da za a samu a zartar da su a cikin wannan ƙasa tamu ta jamhuriyar niger a ƙarƙashin inuwar waɗannan kuɗaɗe da muka ambata can sama jihar da magaram za ta dace da irin wannan gidajen asibiti da ake kira da suna centre de santé intégré kimanin guda 21 wannan kwa domin yin kunnen doki da sauran jihohin ƙasar mu a samu wato kashi daga 46.75 zuwa kashi 51.20 daga cikin 100 na maganar kula da kiwon lafiyar al'umma a ita wato wannan jiha ta na magaram a cikin hudubar da ya albarkacin wato wannan sabga ministan da ke kula da sha'anin kiwon lafiyar al'umma wato medecin colonel major garba hakimi ya nuna jin daɗin shi kwarai da gaske da gaisuwar wato shugaban ƙasa shugaban majalisar sojoji domin ceton ƙasar nan tamu wato general de brigade abdurrahman chani da gwamnati a ƙarƙashin inuwar fara minista ali muhammad lamin zain na gaisuwa bisa ga ayyukan da kuke nan kuna yi bisa ga ƙoƙarin da kuke nan kuna yi yana so ƙoƙarin nan da kuke nan kuna yi har yanzu dai ku sake yi addu'an nan da kuke nan kuna yi kunnutun nan da kuke nan kuna yi to ka a fasa da yin shi a ci gaba da yi hal in ya zamanto an samu inkin ƙasar wannan bayan haka sai da aka saurari jawabi daga bakin wato ɗaya daga cikin wakilan ƙungiyar duniya mai kula da mata da yara ƙanana wato unicef waɗanda suka kawo tasu gudunmuwa wajen ginin wannan asibiti jiran kaɗan magabatan sun zagaya ko ina domin ganin yinda aka yi ƙoƙarin wannan gini da irin kayayyakin da aka saka a ciki daga magaram sai mu gangaro zuwa jihar maradi inda controller general na 'yan sanda gwamnan jihar maradi ya gudanar da wata ziyara a garin kwandago gari wanda yake cikin karkar dan isa inda jama'a ke gudanar da aikin zinariya kamar yadda kuka sani gwamnati ta hana gina zinariya a wurin amma duk da haka waɗansu suna gudanar da shi a sace gwamnan ya je ne don gani da ido da sanin kuma halin da ake ciki a yanzu kamar yadda za ku ji karin bayani a cikin wannan rahoto na usaini na bako da nasiru na kakale garin kwandago wanda ke gabas ga dan isa a shekarun baya an sha ganin yadda al'umma suke gudanar da aiki na tonon zinariya wannan aiki dai ya ba da dama ta halartar 'yan ƙasar waje da kuma 'yan cikin gida to sai dai aikin wannan ana shi ba bisa doka ba ana cikin aikin ne kwatsam sai ka samu ibtila'in da sauran waɗansu jama'a da dama a cikin ramar tonon zinariya abin da ya sa gwamnati ya ɗauki ƙuduri na haramta tonon zinariya a duk wani yanki na kudancin maraɗi bayan ɗauka wannan dokan ne waɗansu suka koma a nuri suka kawo sansani na tonon wannan zinariyar Yin wannan labarin ne gwamnan jihar maraɗi kwantarola na 'yan sanda isu mamman ya kai ziyara a wurin domin ganin komi ya haddasa wannan aiki da ke kauce ba doka tana ma dai gwamnati ya saka masana a fannin ma'adanai domin bincike akan ma'adanan da ake kirarin akwai su musamman ma na zinariya wannan aikin nan a tsayar da shi har lokacin da gwamnati ya ba da a yi shi kuna ganin gwamnati ya aiko entreprise ta bincike da a mai rami har wajen mita 150 a ƙas kowane mita an ɗebo kaɗan daga cikin ƙasar shi a tura ya mai a yi bincike don mi saboda gwamnati sun ɗauki mataki na in zan zai ba da izini a aikin za a yi ne ba cikin babban matsala ba doka ta shahi kowa tana fuskan kowa wanda ake nan a tsaye da shi duka gusum na jihar da aka ce kenan jama'a su gane mutum ya take doka doka ko ta taka shi wannan abun yana son tsari kenan a ba gwamnati lokaci na wannan tsarin gwamnan jihar maradi kwantarar jan dan sanda isu mamman ya tabbatar da cewa dai duk wanda aka sake gani a wannan fili to zai game da hushin jami'an sojawa za su tarke shi su kuma kawo shi a gaban kuliya manta sabo gwamnan jihar ta maraɗi dai har wa yau kwantarola janar na 'yan sanda isu mamman a ranar jiya ne ya kaddamar da tsarin nan na sayar da cimaka a farashi mai rahusa zuwa ga masu karamin karhi da ke cikin yankin jihar ta maraɗi baki ɗaya usaini na bako a nan ma ya yi mana karin bayani a cikin wannan rahoto kimanin tan da 2,700 aka keɓe domin sayar ma jama'a a farashi mai rahusa don kawo sauƙin rayuwa ga jama'a kamar yadda hakan ke saƙe a zuciyar shugaban ƙasa mai girma brigadier general abdulrahman chani da gwamnatinsa yayin da yake ƙaddamar da aikin na sayar da abincin a farashi mai rahusa gwamna isu mamman ya yi hannunka mai sanda ga masu ƙoƙarin yin ciwa-ciwa ko cuku-cuku wurin sayar da wannan abinci a farashi mai rufusa. murtala bakashatu shugaban da'irar maraɗi da sunan jama'ar maraɗi, ya yi ma gwamnatin cnsp ya da jinjina game da wannan kokari musamman ma a cikin watan ramadan to kuma alhamdulillahi gwamnati ta cnsp ba su gaza ba kowa ya san cikin halin da ƙasa take ciki na takunkumi da sauran abubuwa amma har da haka nan sun yi duk ɗauki duk matakan da kamata su ɗauka sun kawo wannan abu don su taimaka ma al'umma don muka ce za mu amfani da wannan dama mu isar da mu ga shugaban ƙasa gaban majalisar koli ta ceton ƙasa general da brigade abdurrahman chani da dukkan gwamnatin shi saboda wannan kokari da suka yi cikin wannan lokaci na mata ramadan muka yi jan hankali ga kwamiti kwamiti wanda aka azama amana wannan sai da abinci su bi ka'idodin da aka ce su bi don saboda wannan abinci an kawo shi saboda al'umma an sa sarauta gargajiya gaba an ce sultan su zo su yi tsaye sun san kowa cikin gari waɗansu daga cikin jama'ar suka fara sayan wannan abinci a farashi mai rahusa a cikin raha da murna sun nuna jin daɗin su a wannan tallafi sun yi kokari sun taimaka lokacin da ake bukata kuma haka ake son magabata in sai akwai matsala ga wuri a kama a taimaka a hita daga cikin wannan tsari Allah ƙara ɗaukaka da ɗaya mu da eh ubangijin mu Allah ƙara ruha fili wannan tallafi ya zo ne lokacin da abinci ke muguwar tsada a hannun 'yan kasuwa alhali shi wannan abincin ana sayar da shi dala tamanin kacal ne a kowace tiya kamar yadda kuka sani muna a cikin watan ramadana a daidai wannan lokaci jama'a da dama sukan yi kokari na wato yin buɗe baki ga sauran jama'a ko kuma al'umma baki ɗaya saboda tarin ladar da ke cikin wannan ibada dangance da haka ne an gudanar da wani wato taro na buɗin baki da kuma salloli da addu'o'i domin allah maɗaukakin sarki ya kare ƙasar mu nijar an gudanar da wannan taron ne a yankin karkar hamdallahi inda mai martaba sarkin hamdallahi ya yi amfani da wannan dama domin kira da kuma aika wannan sako ga al'ummar Nijar baki daya. Zaman mu a duniya zamanto kamar zaman mu na da yadda kakanni mu sun kai uwaye mu sun yi sun yi zama girma da arziki har su mutu amma yau yara a ke ma gida ɗanka ya ɓaki sai ka ke yaran zamani ne yaran zamani kai ma ka zama uban zamani ka zama uban zamani mana ka ba su magana ka za hankalinsu ya san ga wane ne yake kuma abun da ba mu da eh, eh, abun da muke tunawa in ba mu yi hankali dame na banye ga kanunmu mu yi haka in mun kake abun da kakanni sun kai ba mu bisi sai mu yi ta kanmu daban ba mu gama lahiya amma muna cikin tasi hankali mun kake muka tara malamai yau mun karanta ƙur'ani mun yi sallah masallaci mu yi komi da komi mun ka kyala ya saukar da mu zama a rayin duniya a zamna lahiya a wanyan lahiya don haka mun ka ke mu koma zaman mu na da abu ya tashi da ba ba wani ga zo ya ke muna yana gyara mana kasar niger mu da kanmu mu ga gyara kasa mu kwana lahiya mu tashi lahiya tashi hankali da cikin kasan allah ya sa ruwa ga wutan mun gaya mu malamai yau mun yi karatun kur'ani mun yi karatu cikin masallaci mun buɗe baki tare komi da komi an yi bai dan kawo kwancin hankali a cikin kasar mu. matasa da sun ka zo mun cire su sun amsa sun zo yadda ya kamata mun ja hankalinsu su yi hankali da tayyar zamani kwaya ya bata kasaga wanda duk sun ka gani mai sai da kwaya kara ɓoye sai a zuwa gaya muna mun man ba shi jandarmomi ga kaka abun nan haki guda in ya ta ga gona bai bata gona waɗanda suna nan yara sun bata kasa a gode su su kai jandarmeri a mu rabu da su ko babu su muna zamna mun kake yara a girmama mu zona malaman mu mu girmama musu sarakunan mu mu girmama musu hakimai da wanda duk Allah ya sa gaba ba don banza ne Allah ya zaɓi sai ya sa gaba wanda yake yana kokowa da shi ya yi kokowa da Allah. Tuma da masu kallon mu da sauraron mu iyakacin abin da sauka kenan a shirin waɗannan labarai ne sai kuma gobe idan Allah maɗaukin sarki ya kai mu. Za ku tarbi abokin aikin mu baro arzika don jin waɗansu labaran ni kuma a madadin abokan aiki gabaki ɗaya da suka taya na gabatar da wannan shiri a nan nake fata alheri da ku.